A fagen ta maula yau laraba ake ci gaba da gwabzawa a rana ta biyu ta zagayen farko na wasannin kwata final a gasar cin kofin zakarun club club na turai. A jiya talata an tashi babu kare bin mu a dukkan wasanni biyun da aka yi inda Manchester United ta yi ɗaya da ɗaya da Bayern Munich yayin da su ma FC Barcelona da Atletico Madrid suka tashi ɗaya da ɗaya. A yau PSG za ta karbi bakuncin Chelsea da manajanta Mourinho da karfe takwas saura kwata agogon Najeriya. A daidai wannan lokacin kuma Real Madrid za ta kece ni da Borussia Dortmund. Za a yi karawa ta biyu tsakanin dukkan kungiyoyin a mako mai zuwa.